Bismillahirrahmanirrahim mugun furuci kashi na hudu. Alhaji Lukman ne a zaune a gaban gawar Salma sai zabga kuka yake yi da sambatu kamar wani zautacce. Likitoci da 'yan sanda sai haƙuri suke bashi yayin da Hajiya Mariya take a wani gadon a kwance wai su ta yi. Bayan an gama duk abin da za a yi aka fito da gawa zuwa gida domin a yi mata sallah a kai ta makwancinta. Da ƙar suka fito suka shiga motar suka bar harabar asibitin. Ana fita da Alhaji Mahmud sai Hajiya Fadila ta yi sauri ta ɗauko wayar ta kira nambar Habib. tana ta kiran lambar tashi amma samoyar ba ta shiga abokin shi Hisham ta kira yana ɗagawa ta ce Hisham kuna tare da Habib ne Hisham ya ce a'a momi ba ma tare yanzu da ya fita Hajiya Fadila ta ce dan Allah Hisham ka ce mashi ko me yake yi ya baro ya baro ka duniya yanzu nan ya zo gida lafiya dai momi ce wai Hisham Hisham babu lafiya kit ta kashe wayar ita ma ta bi bayan su Minal wai yau ba za ki fita bane ammi wallahi yau san bana jin daɗin jikina kuma yau muna da wata shari'a bana jin fitar ne kawai Amma ta ce, lallai a gaji a gaji yake kaminal yanda na san ki baki wasa da aiki, to kara ki huta ai. Amma ki tashi ki karya, sai ki koma baccin ko? To shikenan ammi. Fitowa daga kicin fitowa daga cikin bargon ta ta shige toilet wanka ta yi kana ta yi brush ta fito shiryawa ta yi kana ta samu ammi a falo tana kallo ta ce amma kallo kike yi ne i eh, kin san kin san shine yake ɗebe min kewa idan kin tafi aiki murmushi Bilal ta ta wuce tana cewa ai ko ya kamata a samo mai taya ki fira saboda TV tana iya gundurar ki ai kicin ta shiga ta dauko abin karin nata ta zauna a kusa da Ammi suna kallo tana karyawa ta ce gaskiya Ammi ya kamata a nemo miki mai aiki a gidan nan kin ga sai ta ringa taya ki aiki da fira ko yaya kika gani Amma ta yi murmushi ta ce a'a ai albarka ni kadai zan iya zama kuma kin ga 'ya'yan 'ya'yan 'yan uwa ma ai suna zuwa suna ɗebe mini kewa ko Allah amma bana so kina kaɗai ce shi yasa na ce haka a Minal to lokacin da kika yi aure kuma fa ai kin gani dole na saba ma ko fuska Minal ta turbi ne ta ce kai ammi amma ta ce wai ke Minal me yasa duk lokacin da zan yi miki zancen aure sai kin nuna min kina jin kunya da alamu dai baki so kuma ni gidan nan ban taba ganin inda yau wani saurayi ya zo wajen ki ba me yake faruwa ne ya kamata na sani domin yanzu kin kai lokacin da za a ce kin yi aure amma na ga san baki da ra'ayin hakan Minal ta aje cokalin hannunta ta kalli Amu ta ce wallahi Amu sam bana son na yi aure na barki ki ta wahala ke daya sai dai in tare zamu za mu tafi. Baki Amu ta rike ta ce a ina aka taba haka Minal baki ta tura gaba ta ce a bar maganar dan Allah to ammi bari na baki labarin shari'ar da muka yi jiya. Alhaji Muhammad zaune a gaban DPO, DPO ya ce Alhaji Muhammad fatan ka san laifin mai kai aka kawo kana. Alhaji Muhammad ya ce ranka ya dade ni ban san me yi ba. DPO ya ce ya zaka raina ma hukuma wayo ka ce baka san me kai ba to kisan kai kai zara idanu alhaji muhammad yayi ya ce kisan kai kuma wa na kashe to dpo ya ce yanzu dai mu umarni aka bamu mu kamo ka yanzu kotu za ta yanzu kotu za a miƙa ka in ka je can sai ka yi bayani na shiga uku na ga ta kaina kisan kai kuma ni ha bayan labai ni din ne na yi kisa dpo ya ce kai sajan wani dan sanda ya shigo dpo ya ce ku shiga da shi ciki ku rufe mana shi yes sir ya ce masa kana ya ce da alhaji muhammad tashi mu cikin daka tsawa an kammala haɗa gawa har an wuce da ita domin sada ta da makwancinta yayin da mata sai rike hajiya mariya ake ana ba ta haƙuri nan ko da ta shiga cikin hijabi dariya take yi ta yanda ta yanda shirin nasu yake tafiya daidai a gaggauce habib ya dawo tun da ya duro garin ya ji me yake faruwa hankalin shi tashe nufo gida amma mai gadi ya mishi bayanin ai babu kowa a gidan an wuce da alhaji police station hajiya ma kila tana can aiko kiran hajiya yayi ya tambaye ta yace wani station din ne nan ta faɗa mishi suka wuce shi da Hisham shi ma da isar station din ya ga hajiya a rakuɓa a bango ta sabga uban gumi hawaye sai zubar mata a fuska suke yi da sauri da sauri da sauran shi ya sa gare ta yace mami me yasa kike kuka ina dadin yake hajiya bata iya cewa komai ba illa hawaye da ke zarya akan fuskar tata isham ne ya ce habib wai ba za ta iya magana ba a wannan yanayin ya kamata mu ga DPO ai kuwa haka aka yi suka nemi a musu iso wajen DPO ba tare da bata lokaci ba suka shiga bayan sun gaisa Habib ya ce ranka ya dade suna na barista Habib Muhammad DPO ya ce ai na gane ka Habib ya ce oke to na zo ne akan maganar mahaifina bana garin ne aka kira ni me yayi ne ya wani murmushin takaici DPO ya yi kana ya ce gobe kes ɗin zai kai gobe kes din zai koma kotu ka ji komai ko me ya aikata a can habibu ya ce ni dai na san mahaifina ba zai aikata wani mugun abu bayan labai a dai sake bincike kamin akai kotun dpo ya ce laifin nashi a bayyane yake wannan ma ba sai an wahalar da shari'a ba za a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata na kisan kai murmushi murmushi habibu ya ce ba dai mahaifina ba gaskiya kafin da dpo ya daga ya ce oke ina ga kai babban lauya ne mai zaman kanshi kuma ka kware wajen zakulo mai gaskiya da mara gaskiya na san tabbas zaka gano gaskiya don haka zaka iya fara bincike wajen gano gaskiya kamin alkali ya bukaci hakan kai habib ya jinjina ya ce insha Allahu dan Allah ina bukatar ganin shi DPO ya ce gaskiya barista ka yi haƙuri ba za ka gan shi a yanzu ba murmushin takaici ya yi kana ya ce to shi kenan. bayan sun fita ne ya lallashi hajiya akan su koma gida komai zai zo da sauki insha Allahu haka suka koma gida cike da jimamin abin da ya faru Alhaji Lukman kuwa bayan an rufo gawar da aka kira da sunan Salma ya nufo gida jama'a sai gaisuwa suke mishi shi ko sai share hawaye munafurci yake yi. Ya buƙaci ganin DPO akan a ɗaga kai karar kotu har sai an gama zaman gaisuwa amma a ci gaba da tsare shi. Bayan kwana biyu da mutuwar Alhaji Lukman suka haɗu da Alhaji Bala, Alhaji Lukman ya ce to Bala kaga dai shiri na yana tafiya daidai. Yadda na tsara babu wata matsala da aka samu ko Alhaji Bala ya ce haka ne Lukman. Ni kaina ina mamakin yadda shirin ke tafiya daidai. wani murmushi ya yi kana ya ce to yanzu ma wani shirin zan sake kullawa amma na san zai tafi yadda nake so ɗin shi ma alhaji bala ya ce to wani iri ne kuma bayan gashi burinka zai gama cika wani shiri ne kuma za ka yi bayan wannan wani murmushi alhaji lukman ya ƙara yi kana ya ce ai ba za ka gane ba ne bala ni fa wallahi har abada ba zan so a ce ahalin alhaji muhammad sun yi farin ciki ba ma wai ko kana da labarin alhaji muhammad ɗan uwana ne uban mu ɗaya da shi idanuwan alhaji bala ya zaro ya ce dan uwanka kuma ta yaya zama dan uwanka alhaji lukman ya ce ka manta da wannan ni yanzu buri na shine bayan an kashe alhaji muhammad sai kuma duniya ta zagi dan shi habib uwar shi ta tsine mishi kana daga baya ita ma uwar na san yadda zan yi da ita alhaji bala ya ce ta yaya kuma hakan duk za ta faru alhaji lukman ya ce ta hanyar yi ma habib asiri a daren yau ya zama shine lauya na kuma ya yi tsaye tsayin daka har sai ya ga na yi nasara alkali ya yanke ma Muhammad hukuncin kisa kaga duniya za ta zage shi akan yana lauya amma ya gaza kare mahaifin shi uwarshi za ta tsine mishi ta dalilin haka ila in ta za a kashe Muhammad zuciyarta ta buga nan take ta mutu ka gani nayi nasara shikenan buri na ya cika shine daman kuma abin da nake so shiri take a gaggauce domin ta makara da hanzari ta fito daga ɗakin ta shiga ɗakin ammi zaune ta iske ta tana lazimi jiranta ta yi har ta kai ƙarshen lazimin nata kana ta ce amma ni na shirya zan wuce fa amma ta dube ta ce to ga abin karin kicin ki dauka ki karya kamin ki tafi mana a ammi wallahi bana da isasshen lokaci lokaci na ta kurewa yanzu ma barista Umar ya kira ni ni ake jira za mu shiga mitin karfe 12 muna da wata shari'a ne kuma kin ga tara ta kusa amma ta ce wai keminal me yasa ba kya san karyawa ne in zaki fita tun da tafi nake ta tashin ki daga bacci amma kin ki tashi na ma na san karshen ta ba za ki karya ba za fita ai mikewa ta yi ta ce ki yi haƙuri ammi bari na tafi bari na tafi da shi kawai idan na je can na ci amma ta ce to hakan ma yayi tana kokarin mikewa minal ta dakatar da ita da cewa haba me sha zaman ki bari na zuba da kaina da sauri ta zuba abincin a kula ta yi ma amma sallama ta fita a bakin titi take tsaye tana tsaye da minafe bayan ya tsaya ta faɗa mishi inda za ta shiga suka wuce da saukar saukarta kawarta da ta iso ta ce kai amma wallahi minal nawarki warki ta yi yawa tun faɗa zan nake tsaye a wajen nan ina jiran ki amma sai ce min kike yi gaki nan a hanya gaki nan a hanya dariya Amina ta yi ta ce sorry bestie wallahi amma ce ta matsa sai na ci abinci kuma ban ma ci ba kin ganshi nan na zubo mana ma ci a nan karɓar kular ta yi ta ce kai amma Allah ya saka mu amma da alkhairi kamar kin san kuwa yunwa nake ji tunda ta matsa miki tunda ta matsa miki kawo nan ni na ci kular minar ta saka mata ta ce ai dama ke a ce wallahi sai ki yi ta yi ai yanzu barista umar ya kira ni wai ni ake jira na ga kuma kamar ba a shiga ba mako jida ta ce kai ai dai kin san halin umar burin shi ya zo ya ga ke makin iso shi yasa amma yanzu za a shiga kai kawai minal ta girgiza suka ci gaba da tafiya karfe sha ɗaya suka fito da kamitin ɗin suna zaune duk na cin abinci minal ko waya take latsawa umar na gefen shi su sai surutu yake ma minal tana dariya sama sama can umar ya ce wai madan ya maganar mu ne dan Allah har yanzu kin kiba bani amsa ta Munal ta ce ayya barista dan Allah a bar maganan nan kaga dai yanzu akwai aiki a gabana ko? Barista Umar ya ce to shi kenan madan. Kada yake manta ina son ki ko ba yanzu ba ina jiran amsar ki please. Dudar ta ce lallai barista kai ma sai wahalar da kanka kake yi akan wannan yar bakar. Minal ta ce eh yar bakar ce kuma ni kuma a hakan ya gani yana so ko ba haka ba dariya suka yi su duka daidai da lokacin da daidai da lokacin da jidda ta gama cin abincin nata suka tashi domin gabatar da shiga shari'ar tasu. Masu saurare a nan za mu dakata ku dakace mu a shirinmu na gaba.